آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan gari mai albarka garin gumel a wannan masallaci masallacin bakin kasuwa a cikin karatunmu na littafin bulugul maram min adillatil ahkam wanda a yau watan sha'ban yana da kwana goma sha shida ina ji haka ne ko sha shida ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan shida miladiya dubu biyu da sha uku cikin karatunmu na wannan littafi bulugul maram min adillatil ahkam wannan shine darasi na hamsin da uku in ba kuma ta ba muna cikin kitabul masajid ko babul masajid babin da yake magana akan hukunce-hukuncen masallatai da kula da masallaci za mu tashi akan hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاق في المسجد وكفارتها دفنها متفق عليه وعن انس an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albuzaku kaki fil masjidi a cikin masallaci zubar da shi tobar da shi khati'a zunubi ne wa kafaratuha kafara wannan zunubin dafnuha shine binne wannan kakin da mutum ya zubar muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda muka gani hadisi ne ingantacce imam bukhari ya fitar da cikin kitabu sala haka imam muslim ya fitar da cikin sahihin littafinsa hadisin yana magana akan kan albuzak shi shine yawon da zai hadu zai zama mai kauri ko zai hado da wani nau'i na majina shine ne to kamar da Hausa mu ce kaki to yin kaki da zubar da shi a cikin masallaci khati'a zunubi ne shine ma'ana khati'a kakka ce kuskure in ce kuskure ka kuskure wajen fassarawa din khati'a yana nufin zunubi Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara la ya'kuluha illa al-khati'una daka khati'a ana nufin zunubi da haka zunubi ne yin kaki a cikin masallaci a zubar wa kafaratuha Abin da ke kankare wannan zunubin shine kafara da zai sa idan mutum yayi za a ɗauke mai wannan laifin dafno abin da shi kaki nan. da haka malamai suka ce wannan hadisi dalili ne kan ya haramta akan musulmi ya yi kaki a cikin masallaci domin yin haka akwai wulakanta masallaci din da ma wulakanta wanda suke cikin masallaci din yayin da mutum ya yi kaki ya tobar a cikin masallaci sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi ya kira abin da zunubi ya kira shi da khati'a a hadisin Abu Zar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa uridat alayya a amalu ummati an bujiro min da ayyukan al'ummata irin ayyukan da suke yi ana ba su lada da wanda suke ana ba su zunubi hasanuha wa sayyi'uha aiki kyakkyawa da mummuna manzo Allah ce fawajatu fi mahasini a'maliha cikin kyawawan ayyuka da na gani na al'ummata wanda in sun yi aiki ne mai kyau al'aza yumaqu anil tsari. gusar da cuta abu mai cutarwa da kan hanya ka ɗauke shi ka ajiye shi gefe kamar kwalba ko kaya ko dutse ko wani abin da zai cutar da musulmi ka ɗauke shi ka ajiye shi gefe wannan yana cikin ayyukan da aka bijiro wa manzan Allah cikin kyawawan ayyuka da ya gani cewa ga ladan wanda ya wannan sai ce wa wajattu fi masawi a'maliha cikin munanan ayyuka da na gani maza Allah ce an-nukhama kaki da majina ta kunu fil masjidi za ta zama a cikin masallaci la turfan ba abin ne ta ba yana cikin laifi kenan wanda yana gwada mana ba ma wanda zai kaɗai ba kai ma da za ka gani to abin da yake kanka shine kamar a tsarin masallatan mu ne yanzu mu ce ka goge ka sa hankici ko ka sa wani abu ka goge ka fitar da shi a masallacin wancan lokaci da suke ba siminti ya shi ne ka binne da kai din da za a gani ka kyale ba ka rufe ba shi ma akwai laifi a ciki sannan uwa uba mai laifi shi ne wanda ya ya tafiya ya batta da haka wanda yake son ya Allah ya gafarta masa to sai ya binne wannan abu din ma'ana sai ya zo ya binne shi da kasa a wancan lokaci din to ya idan mutum yana sallah kaki ya kama shi yana buƙatar ya fitar da abin da ke bakinsa kamar yadda muka faɗa a farkon karatun mu sai yayi ko a cikin hankici ko ya sanya a jikin rigashi a gefen rigar ko wani abu wanda yayi kama da wannan kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira maza Allah yana cewa idza tanakha ahadukum idan ɗayan ku zai yi kaki yatanakha an yasarihi to yayi a habuta ta qadamihi karkashin kafarsa wannan ana magana in a wajen masallaci ne fa in lam yajid in bai samu dama ba fal yaqul hakaza to yayi haka sai mai ruwa ya fassara fa tafala fi saubihi sai yayi tofin a jikin rigar shi summa masaha ba'dahu ala ba'd sai ya shafe sashin ta da sashi domin da yawu da majina da gumi duk waɗannan abubuwa da suke fita daga cikin ɗan adam waɗannan abubuwa ba ba najasa bane sai dai kazanta ne ana yanzu dan majina ta taba rigar mutum zai iya sallah da rigar shi dan yawu ya taba rigar mutum zai iya sallah da rigar shi yawun nashi ne ko nauni ne amma dai nau'i ne na kazanta mutum ya bari ba baya cikin abin da yake na najasa idan kuma har mutum ya zuba a ƙasa ko da ba a masallaci ba ne to ana so ya ribe wannan abu ibn rajab ɗaya daga cikin malamai yana cewa wa hadha mimma yadullu ala anna qarar al masjidi wa batinahu yajuzu an yuj'ala madfanan lil aqdar lil aqdar tahira yace wannan hadisi yana gwada mana cewa cikin masallaci cikin masallaci za a iya binne wani abin da yake ba daidai ba ne ma'ana abin da yake abin da yake kazanta ne idan har an zubar da shi za a iya haka abin da shi a gurin misali yanzu kun ga wannan kaki aka yi ba cewa aka yi lalle sai ka kwashe ba a'a sai aka ce ka binne to sai nuna ma'ana da za ka zo ka tarar da wani abu a cikin masallaci din musamman a wancan lokacin da ba dafi ba ne to in kai haka ka binne ya wadatar irin waɗannan abubuwa ɗin shek usaimin yake cewa wannan hadisi yana gwada mana kaki ba na jasa ba ne. ya ce domin ku ku tana hadisin mutumin kauye da ya yi bawali cikin masallaci kun ga manzo Allah ba ta abin da ba sai ce a karuwa a zuba amma wannan manzo Allah ce wa kafaratu ba da an binne shi kenan an riga an gusar da laifin wannan zunubi idan wanda ya yi shi ya binne amma in masallaci irin masallatanmu ne a yau da ake sa tayin da ake sa kafet ko wanda ake sa tabarmi to wannan baya dacewa mutum ya yi kaki a ciki ya zubar ko da ma zai rufe dama ko da za ka rufe ma baya halatta kai to balantana kuma irin wannan baya da za a rufe da ka wanda yake gwada mana wannan hadisi yana gwada mana mahimmancin kula da masallaci da tsabtace shi da rashin zubar da abin da zai bata shi wani za ka ya shigo masallaci ya zauna amma in ya tace gari ya bata gurin ko ya ci abinci ya bata gurin bai share ba ko ya zama da wasu hakukuwa ko wasu abubuwa makamancin wannan duk wannan ba daidai ba ne an zo masallaci ana so a tsaftace shi a gyara shi gwargwadon hali sai mala ya ce wa anhu an karɓo da gare shi shi wa kenan anas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta yatabaha an-nasu fil masajid har mutane har sai mutane sun yi gasayya sun yi alfahari da gasa fil masajidi da masallatai wani hadisi a karajar kusamsa malaman hadisai hadisan nan guda biyar suka fitar da shi illa tirmizi da tirmizi sai zama imamu ahmad abu dawud da sa'i ibn majah guda biyar kenan ban da tirmizi sun zama guda hudu wasa ahu min Khuzaima ibn Khuzaima ya inganta shi hadisi ne da yake ingantacce manzo Allah yana cewa la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tashi ba labazin as-sa'a a yaren larabci an ce as-sa'a shine juz'un min ajza'il layli wan nahar wani yanki na lokaci na rana ko dare yankin lokaci sai a kira shi as-sa'a kamar yanzu zaman da zamu yi zuwa sallar isha da larabci za mu iya cewa najlisu sa'atan na naqra kitaba bulogun maram muna zama wani ɗan lokaci kun ce ga mun ce sa'a da lokacin dare ne haka nan inda safe ne za mu iya cewa najlisu sa'atan minan nahar wani yanki na lokaci a a wani lokaci za ga a yanzu ana amfani da rabazin sa'a ana nufin awa ce a sa'atu saniya karfe biyu sa'atu salisa to wannan ba shi ne za ka fassara sa'a idan ka ga sa'a cikin alkur'ani ko hadisi ba za ka fassara da cewa awa ake nufi ba Allah ya ce ka annahum lam yalbasu biha la sa'a kada ka ce sa'a ana ana nufin awa a'a wani yanki na lokaci to amma idan aka yi tilakin lafazin sa'a a cikin alkur'ani aka sake shi ba yi kaidi ba to ana nufin alkiyama yas'aluka an-nasu 'anis sa'a ana ana nufin yas'aluka an-nasu 'anil qiyamah haka nan fadin Allah iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar anan ma ana nufin al wa yawma taqumu saatu yuqsimu mujrimuna kaga yawma taqumu as-sa'a anan itlaqin sa'a din yana nufin al da haka anan manzo Allah ce la taqumu saa al ba za ta tashi ba suka ce me yasa kira ta sa'a inda mun ce sa'a wani yanki na lokaci dare ko rana an kira alkiyama da as-sa'a li sur'atil hisabi fiha yadda za a gaggawa hisabi a cikin ta kai ka ce kamar awa ɗaya ne tashi alkiyama din wasu ka ce a ah, saboda za ta yi wa mutane mufaja'a ne cikin wani yanki na lokaci shi yasa ake kiranta as-sa'a to maza Allah yake cewa la taqumu as-sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta ya ba an-nasu fil masajid har sai mutane sun yi alfahari sun yi gasa ay yatafakharuna za su yi alfakari fil masajid dangane da masallatai fi bina'iha wajen gina masallatan kowa yana alfahari ya ce nawa ya fi naka kyau ko nawa ya fi naka girma ko nawa ya fi naka ɗagawa suna yi dan riya da san aji da nuna isa da neman yabo wannan alamu ne na tashin alkiyama Wani ya ce kaga masallacin da na gina a garinmu ko ka zo ka gan shi a sa akwai masu irin wannan cikin manyan nan da dan goma ne amma yana abuja yana shan iska yana shan isi yana cin nama sai magana ta ta cikin abokan sai ce ai ba ga masallacin da na gina a garin ba ina ma so ka zo gan shi wannan alamu ne na tashin alkiyama shi ma'ana alfahari da da masallaci din wannan hadisi yana gwada mana yana cikin alamun tashin alkiyama alfahari da gina masallaci yanzu idan mutum shiga unguwannin masu hali zai ga kusan kowa na shi yake yi in wannan yi nashi a gefe wannan ba ya zo gina gidan sai yayi nashi wancan ba ma'ana za ga a layi ɗaya sai ga masallaci biyu uku wanda za a iya haɗewa layi guda ne za a iya haɗewa a masallaci ne duk yan layin su sallah a ciki kuma kowa yayi ya sa nashi ya kare ba wanda zai shigo sai wanda yake so wannan alamu ne na tashin alkiyama domin ya zama abu ne na alfahari da da nuna isa da shi wannan hadisi yana na mana ana kushe alfahari da gina masallaci ma'ana ba abu ne da mutum zai alfakari da cewa ya yi inda wani abu ne da ake yi don Allah ibada ne mutum ya yi shi ya bashi don Allah maɗaukakin sarki wannan yana nuna mana yadda lokacin jahilci zai yawa ilimi zai karanci imani zai karanci domin jahilci ne ke ka irin waɗannan abubuwa ɗin wanda yake da ilimi na addini to yawanci ya aikin alkhairi boyewa yake yi sai inda maslaha sannan sai bayyana in ba maslaha sai ya koyi ba ma wanda zai san yayi saboda yayi ne dan Allah kuma Allah ya gani subhanahu wa ta'ala Anas dan Malik a wata riwaya yake cewa tabahu ya tabahu da fiha suna alfakari da masallatan sun la yu'ammiruna illa qalila amma abin takeici ba sa raya masallatan sai sai alfakari amma ba sa raya wani zai gina amma ba zai taɓa sallah a ciki ba wani kuma bai buga kirga sallah shi a ciki ba wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya faru da haka mu'jiza ce daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka abin da ake so duk wanda ya gina masallaci ya idan Allah kada ya zama yana alfahari da shi yana jiji da kai yana gwada mutane dan riya da neman suna idan mutum ya haka zai iya rasa lada a wajen Allah madaukakin sarki wa ne bin Abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara siyar yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace ma umirtu bi tashyidil masajid ba umarci ni da ɗaukaka masallatai ba ko kuma ka ci bi tashyidil masajid ba umarci ne da kwalkwale masallatai ba da ya musu kwalliya kharajahu abu dawud abu dawud ne fitar da wannan hadisi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi a wata riwaya abdullahi dan abbas shi wanda ya rawaito hadisin yana cewa la tuzakhrifunnaha wallahi za ku dinga kawata masallatan kama zakharafatil yahud wan nasara kamar yadda yahudu da nasara suke wa nasu ma'ana kamar yana da fito maka ma'anar tashiyid domin kalmar tashiyid tana zuwa da ma'anar tsawaitawa shadar rajulu bina ahu laraba sukan ce shadar rajulu bina ahu yushiduhu wa shayyadahu yushayyiduhu bi ma'ana tawwalahu wa rafa'ahu idan ya daga ginin yayi shi dogo ya shallake na kowa sai a ce shadar rajulu bina ahu shine Allah ce aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin shayyada. ko da kuna cikin manya-manyan gine-gine wanda aka ɗaukaka su to mutuwa za ta riske ku a ciki wannan ɗaya daga cikin tafsiran da aka yi kalma a tashiri kenan ɗaukakawa tsawaitawa wasu ka ce ma'anar ta abin da take nemi ƙawatawa a ƙawata abu shi ne abdullahi na abba zai fassara mana ya ce latu zakhrifunna za ku ƙawata masallacin kama zakharafatil yahudu wan nasara kamar yadda yahuda da nasara suke wuraren ibadarsu wannan hadisi sai yake gwada mana kenan masallaci ba a son a kai matuƙa wajen kwalkwale shi wajen mai ado da kwalliya baya cikin abin da aka umarta shi sa manzo Allah ce ma umirtu ba umarce ne da wannan ba yana da cewa wannan abu ne da baya dacewa domin da abu ne mai kyau da an umarci manzon Allah ne haka wasu malamai suka ce baya nuna haramun ne wannan labazin baya nuna haramun ne dan manzo Allah ba cewa yi nuhitu ba caye ma umirtu ni ba a sa ni wannan ba suka ce to baya gwada haramun ne amma dai yana gwada cewa wani aiki ne da ba a san a yi shi imamu shaukani yana cewa wal hadith yadullu ala anna tashyid al masajidi bid'atu hadisin yana da kulkule masallaci a ɗaukaka shi ma'ana zai iya ɗaukakawar a yi shi ya kowanne tsawo da kuma gyara shi gyaran da ya wuce ka'ida ya ce wannan bid'a ne domin abin da ake so makasudin gina masallaci a samu wurin da zai kare mutane daga rana yayin da za su yi sallah ya kare mutane daga sanyi ya kare mutane daga zafi yayin da za su yi sallah wannan shine abin da ake ake so masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gina ya gina shi ne da bulo na ƙasa saman kuma sai aka yi ribi da zarbar dabino shi yasa an yi ruwa ruwa ma yana shigowa ciki ko da sabai na ciki ko da ana sallah sai ya zama abin da aka yi fila da shi shine itacen dabino sandan dabino da shi aka yi fila kamar ya zama ce azara ko makamancin wannan da sai jira Bakar ya zo ya zama khalifa bai kara komai ba haka ya bar masallacin sai jira umar da ya zo sai ya kara shi sai ya gina shi ya kara girman shi amma sai ya gina shi da bulo ya mai ribi da abin dabino sannan ya ƙara waɗannan filas-filas da suke cikin masallaci da yadda da yake a zamanin manzon Allah sai jina umar a tarihi shi ya fara ƙara faɗin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara faɗa da masallacin sai jina usman ya zo sai ya ƙara shi ƙari mai yawa shi ne ta sai ya gina shi bil hijaratul manhusha da wasu duwar wasu wanda suke da zane ma'ana kamar ka ci gulo ne amma mai kyau sannan kuma ya mai yaɓe yaɓe shi kamar a ce filasta kenan haka nan fila ɗin a cikin mai ita ta bulo kuma ya yi tashi ribin su yi ribi da abin da kira asaj kamar auren giwa ko na makamancin wannan ma'ana bai sa zarbar dabino bai gyara shi da haka daga nan masallaci aka ci gaba da faɗaɗa shi har zuwa yau kamar yadda muke gani amma al'aslu masallacin na manzan Allah za ga masallaci ne da yake bai da girma haka kan ma'ana bai da ado da kwalliya kamar yadda yake yanzu da haka waɗannan dalilai suke gwada mana yin kwalliya ta wuce gona da iri a masallaci ba abin da ake so ba ne bisa sai jana umar yake cewa masallaci yake wa masallacin magana da zo za a gyara masallaci yake cewa a kinnan nasa minan al kai masallaci abin da muke so ka kiyaye mutane daga ruwa wa iyaka an tuhammira audu tusaffira fataftuna an-nas kada ka yi wani abin da zai sa ka canza ko kai ja ko kai ma'ana ka kai alamar rusha ko wani makamancin wannan ka fitina mutane a'a mu da abin da muke bukata ka kare mutane idan ruwa ya zo za mu ga hatta shi aikin da sayyidina Usman yayi za mu ga ba ado ya mai kwalliya wadda ta wuce kima ba kamar yanzu yadda muke gani a yau sai dai wannan baya hana aiwa masallaci fenti baya hana aiwa masallaci filasta baya hana a masallaci tayil baya hana sanya masallaci AC abinda aka hana a yi adan da ya wuce kima yanzu ka kalli masallatanmu na nan za ga ba yabo ba fallasa amma zai ka je kama almasjidun nabawi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama adan yayi yawa zina ta yi yawa wanda yake bai taba zuwa irin nan ba ko bai taba ganin wannan ba wani idan ya je sallah sallar shi ta ranar farko duk za ta kare wajen kallo ne dan zai zo ya ga wata fitila ya marasa wannan menene ko yana zaune ya ga lema na gudiya ko tana ribewa ko yana zaune ya ga wani abu ya kasa gane menene to wannan adan ya yi yawa abin da ya kamata ya zama an gyara shi da kowa ya gani ya san guri ne mai tsafta mai kyau amma ba tare da yin ado a kwalkwale shi ba to wannan abin da aka alama tashin alkiyama ce kwalkwale masallaci da irin waɗannan alamun tashin alkiyama ne mu yanzu a nan kuskuren da muka bi shine za ga filin masallaci an zo gina masallaci sai a kashe miliyoyi a kan gina hasumiya kurin hasumiya ita kaɗai sai ta ci miliyan kaza ana gyara ta ana kwalkwale ta amma duka ga filin masallacin an zo an ɗebi wani wuri dan kin an yi masallacin sauran an ce haraba ne wanda wannan hasumiyar ba ba sharadi bane ne sai an yi ta muka yi masallaci ba hasumiya ya yi in za a yi ta sai a yi ta daidai gwargwado amma wasu masallacin za ga akan ta kurin kuɗin da za a kashi ya isa a faɗaɗa masallaci din ya zama biyun yadda yake wannan jin rashin fiki ne rashin fahimta ne abin da ya kamata a ba muhimmanci shi ya kamata kamar yanzu yadda muke yi mu zo ga bili sai mu masallaci dan karamin bar haraba wa uwa kekiya. me zai ana inda muna da hali sai in ba mu da hali to sai mu ɗebi iya abin da za mu iya yi amma inda hali mai gina masallacin ya zama babban mana ya fi akan mu zo mu yi masallaci dan guntu amma kuma duka sauran fili sai dai mu bashi haka wani magurin za ga ana bal ko ana wasu abubuwa a cikin wanda ba su dace ba da haka waɗannan abubuwa da muke gani alamu ne duk na tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa anas radiyallahu anhu qala an karɓo daga anas Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uridat alayya ujuru ummati an bujiro min da ladaddukan al’umma ta su wani zai ce to ai al'ummar akwai wanda bata zo ba eh za a iya bijiran mai da samfur kuma ai duk da wanda zai zo da wanda ya zo Allah ya san kowa Allah ya san za ka zo za ka zauna a gumal za ka yi aiki za ka zama ahalin sunna za ka yi aiki kaza za ka ji Allah ya sani kaga kenan Allah zai iya bijirar da ayyukan ka tun gabanin a same ka da haka ba wani abu ne a wajen Allah madaukakin sarki hatta alqazatu manzo Allah ya ce har yar datti datti alqaza asalin alqaza shine dattin da zai fada ma ido to har dan datti karami yukhrijuhu har rajulu min almasjid da mutum zai fitar da shi daga masallaci sai da aka nuna min gala dan wannan aikin rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ne rawaito shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wastaghrabahu amma yace hadisi ne gharib wasahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah inganta shi amma hadisin wasu malamai sun illanta shi da illa biyu sun ce na farko akwai inqita'i cikin sanadin shi ma'ana akwai rawin da bai ji daga dan uwan shi ba akwai rawin da ake kira muttalib ibn abdullah shi ne rawaita hadisin daga Anas suka ce to bai ji hadisi daga Anas ba da haka sanadin munqati ne sannan akwai Ibn Jurayj a cikin sanadin shi kuma yana yin tajlifi da haka akwai tajlifi a ciki Imam Bukhari ya za'afa wannan hadisi da Imam Tirmidhi da Imam Qurtubi da shi kansa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya fa wannan hadisi amma ma'anar hadisin ma'ana ce mai kyau kuma kuma ta farkon karatu na karanta mana hadisin Anas dan Malik a hadisin da yake cikin a hadisin da ke cikin muslim wanda yake kwatankwacin wannan ma'ana cewa manzo Allah ce an bujira mun da ayyukan al'umma ta kyawawansu da munana ya ce daga cikin kyawawa akwai kazanta da mutum zai gusar da kan hanya daga cikin munanan ayyuka akwai kazanta ma'ana akwai tofe da mutum zai a cikin masallaci kun ga ma'anar shi kusan ma'anar wannan hadisi ce hadisin yana nuna mana falalar tsarkake masallaci da share shi da fitan mai da kazanta domin idan har dan abu karami da ka fitar an baka lada to ina ga wanda zai share masallaci gaba daya shi yasa yana da kyau ya zama wajen sharan masallaci a ce ba mu da matsala ni in ji cewa a matsayina na liman wataran ni zan share ladan wataran ya zo ya share wataran kai ma mu za ka riga kowa zuwa ka share ko kai dako da an buɗe ka share saboda kwaɗayin wannan lada ɗin domin sharan masallaci abu ne mai matukan lada kamar yadda mun sha faɗar hadisin matar da take yin wannan aiki kuma Allah ya karɓi rayuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an binne ta ba a sanar da shi bai je mata sallah kuma Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinta da kaburkan da suke tare da ita ma a dalilin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata ga shi wannan yana mana falalar shari masallaci idan har ya zama na matar da ke irin wannan aiki da take ta samu sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya karɓi wannan sallah da manzo Allah ya mata ya haskaka mata kabari da na makotanta to da haka wani abu ne da ya kamata a ce muna da gayi cikin yin shi to amma ana hakika a wannan babi muna da sakaci mafi yawancin muna da sakaci sai ga ba kowa yake zuwa ya share masallaci ba sai dai ko a bar waladan in yayi da ba ruwan wanda ya gyara alal akalli in ka shigo duk wani abin da gani bai dace ba gani sai ka tsintsince kaga tsinkaye kaga leda kaga wani abu dinki ka tsinki sannan abin da kai zaka fitar ba a so ka bar shi a masallaci ma'ana wani abin da duk zaka cire ko a jikinka ne ko a tubar ka ne to kamata ya ka rike shi ka fita sai ka zubar a waje dan masallaci zama masallaci ne mai tsafta wani abin ka ta da radiyallahu anhu qal dan akwai hadari gwara mu dan ja hadisan bukarasa babin wani abin ka ta da radiyallahu anhu qal الله rasulullahi sallallahu عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta hatta yusalli rak'ataini har sai yayi raka'a guda biyu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi hadisin yana dalili ne akan hana wanda ya shigo masallaci ya zauna har sai yayi raka'a guda biyu wanda ake kira gaisuwar masallaci tahiyatul masjid a wani hadisi manzo Allah yake cewa ya abazar inna lil masjid tahiyya ya kai abuzar masallaci yana da gaisuwa sai ce wa inna tahiyyata rak'ata gaisuwar masallaci raka'a biyu da wasu malamai sun ce hadisin yana da rauni to amma hadisin Abu Qatada da muka karanta yana gwada cewa ana yin raka'a biyu idan an shigo masallaci me hukuncin waɗannan rak'o'i guda biyu jamhurin malamai suka ce gaisuwar masallaci sunna ce ba wajibi bane suka ce sunna ne idan ka shigo masallaci kafin ka zauna kai raka'a biyu amma ibn battal ya hakaito daga ahlul zahir yan zahiriya su sun ce wajibi ne suka ce wajibi ne a ma'ana gaisuwar masallaci irin cewa shi ibn hazmin ya saba musu ya faɗi sabanin wannan sun gaba hujja da cewa manzo Allah ce idan ɗayan kun shigo masallaci falyar ka raka'ataini suka ce umarni ne kai raka'a guda biyu a wani hadisin fala ya jilis kada ya zauna A ta ya rakata rak'atayn sai a guda biyu suka ce umarni ne manzo Allah ya ba umarni kuma idan ba a samu wani dalili da yake nuna ba wajibi ba zai tafi akan wajibi sannan abu na biyu hani ne manzo Allah ce kada ya zauna sai ya nafila a biyu suka ce shi kuma hani yana tafiya zuwa ga haramci daga suka ce wajibi ne yin ta amma jamhurin malamai suka ce ba wajibi ba ne. me dalilin ku jamhurin malamai suka ce dalilin mu mutumin da ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari hadisin talha ibn ubaidillah da ya zo ya tambaye manzon Allah shi wannan mutumin ga ce ya rasulullah salloli guda biyar da dan aikin ka yaje ce an wajabta mana bayan su akwai wasu manzon Allah ce babu su akan sai dai kai ta dawo ba wata sallah ta wajibi akan ka waɗannan biyar din su ne na wajibi Ka ce wani wannan ya nuna gaisuwar masallaci ba wajibi ba ce tunda ba ta cikin biyar sannan suka kafa hujja da hadisin abdullahi bin bus cewa wani mutum ya shigo masallaci ran juma'a yana tsallaka mutane da gaba wuyan wannan ya tsallaka ya manzo Allah ya ce ijlis faqad azaita zauna ka cutar da mutane zauna suka ce da wajibi ne ce manzo Allah ce yana bila raka'a bi sannan ka zauna to da wannan dalilai da makamantansu jamhur suka zama cewa gaiso masallaci ba wajibi ba ce amma ala in mutum ya kalli dalilan wajabci din gaskiya magana wajabcin tana da karfi shi yasa in dai ka shigo masallaci in ba wata larura ba to abin da ya fi kai nafila raka abi kafin ka zauna idan ko ba zama za ka ba ka shigo ana sallah ka ga liman za ka bi to nan ba magana zai masallaci ka shigo ana ta da ikama nan ma ba magana ga yin masallaci dan manzo Allah na cewa idan aka ta da sallar farilla to babu wata sallah kuma sai ita da aka sai ko da yi kake yi aka ta da ikama ka yi raka'a guda kafin kai raka'a guda an ta da ikama an fara sallah sai ka yanke ka shiga cikin mamu ai sallah da kai amma in ba wannan ba ana so kai nafila raka'a biyu wannan shine abin da aka fi so in dai ba da wani uzuri ba akwai uzuri da zai iya hana ka kai nafila raka'a biyu din kana waje sai ruwa ya sauko. sai kai farar ka bada masallaci ba alwala ba mai ruwa ake yi kaga na a ci ka fita sai kayo alwala ka zo kayi gaiso masallaci akwai takurawa a to anan kaga akwai akwai lagura ko ko wani abu ya koro mutum wani abun ban tsoro ya koro mutum mutum ko dabba sai mutum tsoro ya sa ya faɗo masallaci ka ga magana ka ce tashi na fi ma bata bata taso ba yana sai dai ka ce lafiya ya ce kaza ne in kai ma ka ji abin da za ka yi ta kanka ka ce rigo mana kofa ka ga yanzu a nan yana cikin wani yanayi da za ka kyale shi in ma zai nafila daga baya ka ce to yi nafila da amma ba da lokacin da ya ya shigo ba amma misali in babu wannan mutum zai shigo masallaci to maza Allah ce kada ya zauna sai wasu malamai suke cewa idan ba zama zai ba fa zuwa zai amma ba zama zai ba zai tsaya ko suka ce zai yi ai ya tsaya a cikin masallacin inda wuce ya yi da sauki amma ya tsaya suka ce to zai yi na din ya wanda yake ciki ya fita ya dawo wasu malamai suka ce an ce duk wanda yake ciki ya fita ya dawo kuma ya yi na kuma ya ƙara fita ya dawo to akwai wahalar ruwa a ciki akwai takalifi a ciki da haka wanda zai fita ya dawo kuma ya kara fita ya da irin wannan ma'ana zai zama yana shiga da fice game da wani sa'in ka samu dan agaji a masallaci zai fita ya dawo wani abu ya sa ya kara fita to wannan malamin suka ce in yi sau ya wadatar amma yanzu kamar yadda muke zo na kan fita kai yau alwala to in ka dawo sai ka sake yin nafila din shine abin da ya fi daidai wannan shine dangane da abin da ya shafi gaisuwar masallaci suka ce to ya hukuncin yin ta a lokacin da aka hana nafila bayan la'asar ko bayan asuba suka ce idan mun kalla wasu dalilai babu laifi a yi ta ma'ana da ka shigo masallaci dab da rana za ta faɗi kun gaba ba a yin nafila to ita gaiso masallaci zaka iya yi domin nafila ce mai sababi ko za ka shigo masallaci rana ta take ta yi tsakiyar sama ba a yin nafila a wannan lokacin to ita gaiso masallaci in dai lokacin ka shigo suka ce ya halatta kai sai dai Allahumma idan ya zama ka shigo masallaci dab da faɗuwar rana misali kana shigowa da minti ɗaya rana za ta faɗi sai ka jira ta faɗi Ka kira sallah sai kuma kai nafila shi zai bi amma in dai ka shigo sauran yan mintuna to sai kai nafila ka zauna shine abinda hadisai suka nuna kamar yadda malamai suka yi bayani dangane da abin da ya shafi tsohon masallaci da haka yana cikin sunnar da yake yana da kyau a kiyaye ta wajen yin ta sai inda larura kamar yadda muka bala waɗannan su ne ƙarshen hadisan da alhafiz ibn hajar ya kawo cikin babul masajid babin da yake magana akan masallatai da haka za mu tsaya a kan babi kenan kuma da fatan za a yi mun abubuwa saboda kamata ya ce sati na gama mun yi karatu amma akwai abubuwa da yawa haka haimar yi sai bayan azumi insha Allah ta'ala za mu dora in Allah ya yarda maybe ranar karatun take samun canji saboda karatu ne ma da nake zuwa mun fara karatu a bayero digiri na uku kuma akwai coursework da ake yi tsawon shekara guda ko watanni zance ba maki ya zama na ƙila ba za mu iya ci gaba da karatun litinin ba ƙila kuma in ya danganta ga yadda abu ya zo in mun ga zai iya yi wasu mashi a ranar da yake in kuma ba zai yi wasu mu canza wata ranar insha Allah ta'ala kuma dai mai ake ciki za a sanarwa amma daga wannan karatu sai bayan azumi insha Allah ta'ala ubangiji Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure muna fatan Allah ya zabuta mana Allah ta'ala alam dan lokacin da ya rage mana gabanin a kira sallah zan gabatar da dan uwa malam Anas Abbas yau mun ya san Anas ibn Malik wajen guda uku kuma ga malam Anas ya ziyarce mu malam Anas dan uwa ne mai da'awa yana karantarwa yana kuma yin da'awa da suka saboda girman kasar tamu da kuma girman wuraren namu sai ga mutum wani ya dade ma yana yi ba san shi ba sai da wani dalili kuma shi ma Allah ya kaddara aiki ya kawo shi da gomar kamar yadda aiki ya kawo ni Malam Anas yana gabana a cikin jami'an musulunci ta Madina yana gabana da shekara biyu kuma sanayya ta da shi tsohuwar sanayya ce ba je bane ba yau tun da tun a firamare duk da suna gaban ma zuwa amma dai ana tare kuma zama ya hada a guri daya karatu ya hada mu a jami'ar musulunci ta madina digiri na biyu ya sake hada mu a jami'a ta bayero ta kano sannan kuma yanzu ga aiki ya sake hada mu bayan zamantakewa da ake tare shi ma yau allah ya kaddara ya ziyarce mu haka zan ba shi dan toba mana wani abu kuma waɗanda suke shirya wa'azi da da'awa yana ba da za su dinga tunawa da irin yan uwa da suke cikin kwaleji idan an shirya wani abu a tuntube su wani kila yana zuwa ranar kaga haka yi dace ya amsa kaga sai a jefin su biyu da hoge daya ya zo wajen aiki shi kuma ya zo ya amfana da al'umma yana da kyau mai amfani da wannan wannan kuma wani yana cikin amfanin shi musulmi duk inda ya je yana amfanarwa kamar yadda malamai suke bayani shi mumini ne inda ka sa shi amfani yake za ka ne inda kai shi zai amfana da ka zan dan ba shi dama ya dan mana kalmomi da nasihu sannan sai a kira sallah sai mai sallah an fara ruwa ne eh ko yi yaki to Allah da dai kafin ya tsuge insha Allah ta'ala za mu tashi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai zan bashi a kasancewa yanayin da muke ciki na ga waya musulmiwa nasiha ta da zanni ta ce dangane da ku abin da kuka samu na alkhairi da kuma babban sa'a da kuka yi kuka kama babban kifi don zance babban kifi saboda yi na san malar rabiu ma'ana yadda Allah ya datar da ku da kasancewar wannan malami yana zuwa kuma ya kantar da ku a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wanda nake fata ta irin wato kula da kuma kokarin fahimtar karatun ya kamata ku bashi saboda kun ga a cikin dan wannan zaman da muke na yanzu yadda yake fito da matsaloli duk hadisi da yana karanta yadda yake fitar da matsaloli da yawa a cikinsa to bai kamata a ce gaskiya an yi wasa da wannan karatun na so da abubuwa da yawa amma musamman akan wannan karatun ya kamata a cikin darasin da aka kuna da shi a an yi rikodin sannan abu na biyu tun da hutu za a tafi yanzu ya kamata mutum idan ku darasin nan gaba ki su ya bi su ya ga cewa me bai ganewa domin wannan littafi da kuke yi na bulugun maram ba karamin littafi ba ne dan malamin da ya rubuta shi kusan tun daga zamanin su zuwa yanzu ba malamin hadisi kamar sa ba al-hafiz ibn al-asqalani sannan kuma ya yi kokari ne a wani littafin wata hujja da wasu mutane suke kafawa a babu fikihu ya yi kokari ya kawo ta hujjan nan ta inganta ko bata inganta ba to shi sa karanta da littafin a gane shi sai babban malami ne ke yawa kun ga wajen fassara littafin akwai kalmar da malami fassara da cewa wasu takaraba sai shi amma hadisin garibi ne amma da yawan kada fassara ta hausa yanzu zaka ji in karanta sai wani ya ce wannan hadisin an ce hadisin bako ne ko kuma hadisi an ce akwai kalmomi masu wahala ce bayan kuma duk ba haka ake nufi ba da haka siya ta shine yana da kyau da Allah ka bi kasa din da aka yi a baya sannan abu na biyu kuma amfanin sunna mun ga yadda sunna take cewa duk abin da yake da sunna ne sai an koya ma ga yadda ake yin sa kun ga hatta masallaci masallacin da kake shiga su biyar a sati a kullum amma an gaya ma a sunna cewa yana da wasu haƙoƙi da ya kamata ka yi haƙƙi na ƙarshe da malai ya fita shine tahiyatul masjid banda kuma da kowa hakukin da ya kamata ka gudun da su wannan abin da ya tuna mana cewa ashe a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam komai na da haƙƙi mana komai za ka yi a sunna akwai yadda sunna ta umarce ka yi shi kuma dai ka bincika ka same yadda ake yin sa Allah wa dauki sarki da ta dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina sallah zan kenan Muhammadu Musa. Eh?